Hukumar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta kama gaggan 'yan fashi 23 da take zargi da ƙaurin suna wajen fashi da makami da sace kayayyakin ofisoshin gwamnati. Kwamandan rundunar Civil Defense ta ƙasa a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce gungun 'yan fashin sun daɗe suna cutar al'ummar jihar Nasarawa. Mun kama mutum goma sha tara shekaran jiya jiya kuma mun kama guda hudu sun zama ashirin da uku kenan mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira Precious Radio na lafiya suka kwashe musu kayan aiki. A baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira nagis Nan ma suka kwashe abin za su kwashe da su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je turake Jamji Filin Station lafiya. Cikin dare suka kwashe masa kuɗi suka kwashe masa laptop hatta TV plasma da ke cikin ofishin ka sun kwashe suka sake zuwa Alhaji Lawan filin station a shago suka sake irin wannan barna kuma suka je suka shiga Ministry of Health suka kwashe kwamfutoci guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi. Turan ashirin da uku ga watan shida na wannan shekara sai suka je ma'aikatan nagis suka je suka fasa wannan ofis suka kwashe musu kwamfutoci sun fasa sir ya kai guda uku manya-manya. suka je kuma ministry of land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fasa ofis to duk waɗannan abin suka faru guda bakwai din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na nagis din da muka fara bincike Allah da ikonsa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya kuma yanzu mun gano wasu kwamfutoci su da kansu sun yadda cewa sun aikata waɗannan laifuka. To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin 'yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban? Eh, da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikinsu mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a Madar Station wani ɗan ƙauye ne ɗan kusa da Nasarawa Ikon. Kuma an ce suna sace mutane babu mamaki. Kwamandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ke bayani kan gungun 'yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya, Musa Abdullahi, ya ce 'yan fashin sun tafka barna a ofishinsu. In fact ba sau daya ba, sau biyu suka shiga. Farko suka ɗaure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane takwas ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kudi. Yar ce a ah, nan gidan rediyo ne yi ba kudi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko goma sha biyun da suna tashin duk sun babballe su. Suka shiga. To Allah ya taimaka sun vandalizin wasu abubuwa amma ba su taba transmitter ba amma kan sun daidaibe mana wasu recorders da telephone da wasu kayayyaki dai a ba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun juya mana mai diesel sun daidaibe wasu abubuwa dai gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya Shi ma daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji ya ce gudunmawan bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari. Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su yi irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba nan masu ba da bayanan sirrin nan da sauransu ba karamin kokari suke ba don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani zo ce a ta guduma da aka yi aiki mu aka fasa wannan wajen za su tarfin yadda suke karban hayan irin wayannan ababen da sauransu sannan a cikinsu har akwai mai aikin walda yawo da Tuni dai rundunar ta civil defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.